الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar 25 ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na bakwai ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shi ne darasi na goma sha uku ne ko sha hudu na goma sha uku wannan shi ne darasi na goma sha hudu idan ba a manta ba muna cikin babul muraqaba باب المراقبة حديث عندما كتايا أكن سشيني حديث عمر بن الخطاب واندي في شهر دسونا حديث جبريل يوكو مزام تاسي كان حديثي نبي وشكم ونن الثاني أن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأثبت السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nas bi khuluqin an karɓa wannan hadisi daga sahabbai guda biyu na farko shine Abu zarr al-Ghifari Jundub ibn Junada na biyu shine Mu'az ibn Jabal wato Abdurrahman Abu Abdurrahman kenan Allah ya kare da a gare su sun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka tsoraci Allah a duk halin da ka samu kanka ka kiyaye dokokin Allah a duk halin da ka samu kanka hali na sirri ko hali na sarari kana ɓoye ko kana bayyane domin shi Allah ba bambanci a wurin shi tsakanin wanda ke boye da wanda ke bayyane sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ko ku bayyana maganar ku ko ku boye ta duk ɗaya ne a wurin Allah don ubangiji ta'ala ya san abin da suka ta suka furta don haka sai ce ittaqillaha haythu ma kunta takawa shine sanya tsari tsakaninka da azabar ubangiji sanya garkuwa ko karo tsakaninka da ubangiji eh, tsakaninka da azabar Allah wannan shine takawa to babbar garkuwa da take hana isuwar azaba zuwa gabawa shine al'amura guda biyu aikata abin da aka ce yi barin abin da aka ce ka bari yayin da mutum ya zanto mai aikata abin da aka ce mai hannuwa daga abin da aka hana shi to ya zama mai takawa kenan musamman idan ya kiyaye hakan a halin zahirinsa da halin batininsa wa atbi sayyi'atal hasanata ka bi mummuna da kai da kyakkyawa idan kai mummunan aiki bi shi da kyakkyawa tamsuha sai wannan kyakkyawan aikin ya shafe mummunan da kai abinda wannan aya take nufi ko abinda wannan hadisi yake nufi mutum ya dimanci ayyuka na gari dangin ayyuka na gari samuwar ayyuka na gari suna shafe munana wai wannan ba yana nufin cewa bari in je in yi mummunan aiki gobe in waye gari in yi kyakkyawa shi ke na wannan kyakkyawan ya shafe mummunan jiya ba a'a abin da yake nufi shine wa duk yadda ya kai da tsantseni da tsare dokar Allah tun da kasancewarsa ba ma'asumi ba a iya samun kaucewa daidai nan da can da niyya ko ba da niyya ba da rinjayar zuciya ko da rinjayar shaidan galibi idan ya yi irin wannan sai ya samu kansa cikin nadama da damuwa yaya aka yi na faɗa cikin laifi iri kaza to wannan nadama da damuwa sai ka binta da kyakkyawan aiki in ka haɗa da wannan nadamar da kuma kyakkyawan aikin da ka bayar da shi sai ya saboda shafe mummunan da kai jiya ɗin ko karan jiya ba wai yana nufin cewa bari in yi mummuna a jima in yi kyakkyawa ya shafe ba haka yake ba sai dai ka kokari ka nisanci mummunan amma babu yadda za ka iya kiyaye kanka da cikin da kai masu yi ba saura da mai sai ka rinka yawaita ayyuka na alkhairi dan saboda su shafe mai munanan da kake dama ababen da ke shafe munanan ayyuka suna da yawa daga cikin su akwai akwai yawaita istighfari daga cikin su akwai toba zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin su akwai ceton mai ceto wace gare gobe kiyama daga cikin su akwai bin mummunan da kai da kyakkyawan aiki in ka bi da kyakkyawa sai kyakkyawan ne ya saboda shafe wancan mummunan da kai واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين lalle kyawawan ayyuka suna goge munana wannan tunatarwa ne ga waɗanda suke ɗaukar izina da wayo. manzo Allah ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka ɗabi'anci mutane da ɗabi'a kyakkyawa kyawawan ɗabi'u na Allah san barka ya zanto su ne suturarka abin adanka cikin mu'amalarka da kake da mutane ta yau da gobe ka zama mai hakuri, ka zama mai juriya ka zama mai jarinta ka zanto mai kyauta duka wannan dabi'u ne na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗabi'a ta gari tana cikin abin da yake saboda shiga aljanna babu wani abu da yake saboda shiga aljanna da gaggawa sama da a ce ga takawa ga kuma ɗabi'a ta gari wannan hadisi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasan abin da yake da alaka da babin mu shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haisu ma kunta wannan cikakkiyar muraqaba kenan in bawa ya zanto mai kiyaye dokar Allah a zahiri da bayyane to lalle an samu cikakkiyar muraqaba ta tare da wannan bawa الثالث حديث نوكو cikin wannan babi an ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib kada yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman na kasance a bayan annabi wata rana wato na kasance a bayansa ma'ana muna haye akan dabba domin inda annabi na tafiya a ƙasa baya ya dawo ne bi a baya sai dai su jera da juna an fahimta ko yake cewa ku daina bina a baya baya na ku bar wa mala'iku mala'iku ne ke mun dagi idan ku zo mu jera sallallahu alaihi wasallam amma in suna kan dabba ne to wannan sai ya hau kuma ya daura wani a kuturi a ci gaba da tafiya wannan na nuna tawazu'un annabi wani sarki ya taba hawa doki kaga ya daura wani akan kuturi <laughs> babu ko haki ko dagati ko mai unguwa saboda bunƙasa sai dai ya haushi kadai ko to manzon Allah na hawa jaki kaga kaskantacciyar dabba ce ya hau doki ya aura kumi tare da haka kuma ya goya wani a bayansa irin waɗanda suka samu kasancewar annabi ya ɗora su a kujerun dabba suna tafiya tare har ana kirga wannan cikin falalar sahabbai ne kididdigaggu cikin sahabbai wanda suka samu wannan falala ta moriyar sun zauna kan bayan dabba ɗaya su da annabi cikin suna taɓa jikin annabi wannan ba karamin rabo bane ba abdullahi da abbas ce kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance a bayan annabi tsira da amincin tabbata gare shi yauman a wata rana faƙala sai ya ce da ni ya gulam akwai tausasa zance da ke nuna jin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da tausasa mu'amala tsakanin shi da yara ba daka masa tsawaye ba yace ya gulam kira mai ɗauke da rahama da jin kai ya kai wannan saurayi domin gulam shine yaron da ya kusa kai ga balaga inni u'allimuka kalimat lallai zan koya maka waɗansu kalmomi abin nufi zan sanar da kai waɗansu jumloli waɗansu maganganu da wasiya waɗanda za su amfane ka a rayuwarka farko ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa iza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in ka kaji irin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke bayarwa na tarbiyya ga abdullahi dan abbas dan ya zanto duk mutumin da ke son ya gina ɗansa ko ƴarsa kan tarbiyya ta gari akan wannan zaka dora su ihfazillaha ka kiyaye dokokin Allah yahfazka kai ma Allah zai kiyaye ka ihfazillah kiyaye dokokin Allah dan ba wai na nufin ka kiyaye Allah ba ba wai na zai kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokin Allah abinda duk Allah yace yi ka yi shi a lokacin da aka ce ka yi abinda duk Allah ce ka bari ka yi kokarin nisantarsa sa wannan shi shine ihfazillah kenan idan kai haka ya hafazka kai ma Allah zai kare ka to wata irin kariya ubangiji ta'ala na baiwa bayansa na gari kariya iri biyu kariya ta farko shine ya kare su a gangan jikinsu ta yadda mummunan abu ba zai rinka shafar su ba ya kare su da dukiyarsu ta yadda tasgaro ko hasara ba za ta rinka yawan samun su ba ya kare su a iyalan gidansu wannan ita ce kariya ta farko kariya ta biyu kuma ubangiji ya yi maka katanga tsakaninka da dukkan wani dangi na bata tsakaninka da dukkan wani dangi na halaka ya kasance kayi nesa da shi to mutum na samun irin wannan kariya guda biyu ne kariya a duniyance kariya a addinance yayin da mutum shi ma ya zanto yana kwatanta kiyaye dokokin Allah duk abin da aka ce kiyaye shi ka kiyaye shi eh fadlillah to Allah ko ya ka kiyaye ababai da dama cikin alqur'ani ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta kai kai muhafaza akan sallah kenan wallazina hum ala salatihim yuhafizuna bayan haka bayan ya ce ka kiyaye sallah ubangiji ya ce ka kiyaye farajinka an gane ku kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin bayan haka Allah ya ce ka kiyaye rantsuwarka wa hafazu aymanakum ma'ana kada ka fuskara ka rantsa sai in kana da gaskiya to yayin da ka zanto mai kiyaye sallah mai kiyaye farajinka mai kiyaye harshenka mai domin mai annabi cewa ma'azu bin jabal yake cewa ka kare wannan an gane ko kuffa alaika hada ka kiyaye wannan sai nuna masa harshe sai cewa inna la na bima natakallamu bihi yanzu har zance ma da muke ranar tashin kiyama za a mana hisabi akai za a kama mu da wannan manzo Allah ke cewa hal yakubbu nasu aw hal yakubbu yakubbu nasa fi nari على وجوههم او قال على مناخرهم illa حصائد alsinatihim ان akwai abin da ke jefa mutane cikin wuta su fara zuwa da fuska ko karan hancin sai fara gogar wutar jahannama akwai abin da ke sa ai haka in banda gilba gilban harsunan su kaga kenan sai ka kiyaye harshenka sai ka kiyaye farajinka sai ka kiyaye cikinka sai ka kiyaye zuciyarka zuciya ka kiyaye ta karka sa shirka karka sa hasada karka sa girman kai farji ka kiyaye shi kada ka yi sanya wannan gaba mai tsada ta jikinka sai inda Allah ya halatta maka matarka ta aure ko ku yanga shar'antacciya a musulunci ka kiyaye idanka kar ka kalli dangin haramun da ka kiyaye cikinka kar ka ci ko ka ta haramun ka kiyaye gangan jikinka kada ka suturce shi da tufafi na haramun ya zama to in fazilla ke duk wanda wannan ya kiyaye dokar Allah ke in kai haka ya hafazka shi ma Allah zai kiyaye ka to irin wannan bayan su ne Allah yake إيه زانت في القرآن الكريم هلا أنا قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر سيتني والحافظون لحدود الله ما تكيد والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مذكرة وأدم نفسهم. قال لكم وأنا شيني ciki abin da ke da irin su da yan aljanna wa udul fatil jannatul muttaqin Garba ba'id hadha ma a aduna li kulli awabin hafiz wanda ya kasance yana kiyaye yana kiyaye wadannan al'amura eh fadlillah ya fas ka tsare dokokin Allah kai ma sai Allah ya kiyaye kai baka kariya ta bangarori guda biyu daidai da fadin sa cewa fazkuruni azkurkum in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah a gabanka ma'ana zai rinka maka jagoranci cikin duk abin da ka sa gaba idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idza sa'alta in zaka roka fas'alillah roki Allah ki kadai wa idza in ko zaka nemi taimako fasta'in billah to ka nemi taimako a wurin Allah ki wannan jumla ta cikin hadisi daidai take da ayan nan ta cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah domin idza sa'alta idan zaka roka ma'ana idza da'auta kenan in zaka kira don neman alkhairi don neman tsari daga sharri ka roki wa ka roki Allah shi kadai wanda addu'a din nan manzon Allah ya fassara shi cewa addu'a huwal ibada shi kanki roko in ka roki Allah roƙon nan addu'a ce addu'an nan kuma ibada ce ko ba haka ba Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ko roke ni zan ansa muku sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce ba innal ladzina yastakbiruna an da'awati fa fassara du'a bil ibada dukkan waɗanda suke girman kai ga barin ibada ta ma'ana wanda ba sa roko na wanda baya roƙon Allah fa Allah na fushi da shi bambancin Allah da dan adam dan adam in ka sai yawan roƙon sai ku bata in ya ganka sai ya koya ubangiji kuma in baka roƙon sa sai ya fushi da kai Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu ubangiji na fushi ne in ka kyale roƙonsa in baka roƙonsa dan adam ko lokacin da kake yawan roƙonsa lokacin za ku bada idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'alillah wannan ke nuna ana buƙatar mutum ya zanto mai nacewa da ibada mai nacewa da roƙon ubangiji roƙo kuma iri biyu ne imma roƙo da sigar ibada tsantsa kamar yawaita zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu shay'in qadir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah duk wannan ya kunshi me ibada domin kana yaban Allah ne da kalmomi masu tsarki kalmomi masu girman daraja kana kambama Allah da su to wannan kana kaskantar da kai ga Allah kana nuna masa kamalan mulkin sa kana nuna kai gajiyawarka wannan ana kiransa da suna addu'a addu'a da ma'anar ibada don sa akwai addu'a da ma'anar roƙo shine ka roƙe shi kai da kanka bukatun ka ko na duniya ko na lahira allahumma اغفر allahumma اللهم allahumma afini allahumma afu anni allahumma innaka انك tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma astur awrati wa amin rawati allahumma hafizni an yamini wa an shimali da sauransu dukkan waɗannan roƙo ne kake to duk guda biyun ana so bawa ya rinka yawaita su kuma in zai roƙa Allah kadai zai roƙa dan haƙƙin roƙo da Allah ne yayin da ka roƙi wani ba Allah ba to kai shirka babbar shirka irin wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci da haka lalle kowa zai roƙa ya roƙi Allah shi kadai haka Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada ka roƙi wani Allah wanda ba zai iya amfana da kai ba in ka roƙe shi din ba zai iya cutar da kai ba in ka fata in ko har ka fuskanci ka kirayi wani Allah to ka zanto cikin azzalumai ma'ana ka zanto cikin masu shirka ke wa idza sa'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah wato kaga Allah na kululuta a roke shi kenan was'alullaha min fadlik ku roki Allah cikin falalarsa ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kuma in zaka nemi taimako ka nema auren Allah ta'ala shi kadai wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay ka sani da a ce al umma za su tattaru akan su amfane ka da wani abu sai kawo shi da siga ta na kira bi in ba tare da alif da ba don ya nuna wannan abin komin girman sa komin kankantarsa. inda mutane za su tattaru akan su amfane ka da wani abu komin kankantarsa lamyan lam fa'uka ba sa iya amfanar ka da komai illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak sai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka naka ne tun yaushe ya rubuta maka tun kana tun lokacin da aka busa rai fa yi umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id sun kana take an riga an rubuce komai naka yan adam inda za su taru sai sun yi maka gata wallahi ba za su iya kara maka da da ba za su kare ka da komai ba sai da abinda Allah ya riga ya rubuta a ciki cewa naka ne wa in istama'u ala an yadurruk inda za su tattaru akan su cutar da kai bi shay'in da wani abu bi shay'in kad katabahu Allah alayhi ba su isa cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta kanka cewa zai same ka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf rufi'at al-aqlam an riga an dauke al-qalumma wa jaffat as-suhuf takaddun sun riga sun buce wani al wani takaddu al da ubangiji ya umarci mala'iku su yi rubutu na arzikin kowa da ajalin kowa da aikinsa da kasancewarsa dan wuta ko dan aljanna lokacin da mutum na cikin na mala'iku sun riga sun gama wannan na nuna wani bai isa ya zo ya canja wannan abin da mala'iku suka rubuta ba idan Allah ya rubuto kana fakira kana fakiri inda da tsara ma dukkan mutanen duniya kan sai sun wadatar da kai haka zaka mutu kana fakiri idan Allah ya ka cikin masu kuɗi da hannu da kyuni inda duk duniya za ta kai maka bara kan ta kare tattalin arzikinka wallahi ba su isa ba haka zaka mutu kana moda ba yadda suka iya Allah ya riga ya zartar to wai duk wannan me ke nuna mana abinda wannan yake nuna mana kenan sai mu koma ga Allah shi kadai kiyaye dokar Allah jin tsoron fushinsa neman yardansa ba kiyaye dokar dan adam da jin tsoron fushin dan adam da neman yadda dan adam ba domin dan adam din bai sai kare ka ba bai sai rage ka ba Allah shine ke da ikon ya kare ka ko ya rage ka to wanda ke da iko shi ya kamata ka ji tsoron sa ka nemi sa ko kuma wanda bai da iko ka kaga mai iko kenan shi yasa dukkan wanda yake jin tsoron waɗansu mutane kada su talautar da shi kada su yi fushi da shi kada su sa ya rasa cikin abin da Allah ya riga ya kaddara zai same shi to hakika ya jahilci ubangiji dan haka ka koma zuwa ga Allah shi kadai rufi'atil kalam wa jaffatis idan muka lura cikin hadisi waɗansu matsaloli da suke da alaka da lugar larabci yace annal ummata law ijtama'at a jimlar farko da ya zo a jimla ta biyu sai ce wa in ijtama'u dukkan su ma'ana ɗaya ce domin idan ya ce inistama'at an kalli lafazin al'umma lafazi ne mu'annas da haka sai aka ce ijtama'at sai zanto ta anis din yaudu ila al'umma din idan aka ce inijtama'u an lura da lafazin al'umma din nan ba lafazin aka kalla ba ma'anarsa ma'anarsa aljama'a minan nas shikenan ijtama'u din dukkan su ya halatta kenan a larabci rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan hadisi ne kuma sahihi wa fi riwayati ghairi tirmidhi mun riga mun yi bayani a baya menene ma'anar hadisin hasan sahihun ko wa fi riwayati ghairi tirmidhi a wata riwaya wadda imam tirmidhi bai ruwaito ta ba sai dai wadansu malaman hadisi suka ruwaito ta kamar abdu bin kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya isharar cikin littafin sa wato jami'ul ulum wal hikam a cikin wata riwaya abinda annabi yace ihfazillah tajidhu amamak ka kiyaye dokokin Allah zaka sami Allah a gaban ka ma'ana zai kasance tare da kai wajen taimakon ka. shi ne a amamak zai maka jagoranci cikin duk abin da ka sa a gaba zaka dace da ma'iyyarsa ta'arraf ila Allah fi ya ya'rifka fi shidda nemi sanayya da Allah lokacin da kake cikin yalwa sai Allah ya san ka lokacin da kake cikin tsanani to sanayya da Allah ko sanin Allah iri dole sanin Allah na farko shine sanin sa a matsayin sa na al-khaliq mahalicci al-ma'budu bihaq abin bauta da gaskiya allazi lahu al-asma'ul husna wa sifatul wanda ke da sunaye mafiya kyau da siffofi na kamala da suke nuna bunƙasa sanin Allah ta wannan hanyar ko sanin Allah ta hanyar ayyukansa kasancewa sa khaliqu samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma khaliqu jami'ul makhluqat mahalicin sama da kasa da abin da ke tsakanin su da abin da ke cikin su mahalicin dukkan dangin ababen halitta idan mutum ya san Allah ta wannan sanin ya san shi ta bangare na farko kenan ta iya yi ya masa irin wannan sanin tare da haka kuma ya ji bauta mai ya san cewa Allah shi ne mai halitta mai kashewa mai rayuwa amma kuma ya ji masa mai eh, dan haka wannan sanin idan mutum ya yi shi kadai baya wadatarwa sai ya hada da sani na biyu ma'arifatullahi na biyu shine mailul kalbi ilai karkatar zuciya gaba daya zuwa ga wajen Allah din imtisalan li na wa li nawahihi رجاء من رحمته ورهبة من عقابه وسخطه توكلا عليه وإنابة إليه وتوبة إليه وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى wannan shine sunan Allah kace miki karkatar zuciya zuwa ga Allah wajen bin abin da yake da hannuwa daga abin da ya hana wajen dogaro gare shi kadai wajen fatan samun aljanna wurinsa wajen neman tsari ya kiyaye ka daga shiga wuta daga wurin shi kadai mutum ya kasance ya yanke gaba daya daga duniyar mutane ya tare zuwa ga ubangiji abin nufi ba wanda ya dauka a duniyar nan na iya amfana da shi in ba Allah ba dan haka sai ya mayar da hankali wajen bauta ga Allah da bin umarni to wannan shine sanin Allah da shi kuma wannan bayan mutum kuma duk tare da haka ya zanto mai yawaita istighfari ya zanto mai yawaita zikiri ya zanto mai yawaita halala mai yawaita karatun alqur'ani wannan cikakken sanin Allah kenan duk inda kaji an ce al'arifuna billahi to irin waɗannan sune al'arifuna billahi waɗanda suka san Allah hakikanin sani tare da bauta masa shi kadai ba tare da da shi da wani ba amma ka san Allah baka yi masa bauta wannan baka zama al'arifu billahi ba an gane ko ta'arraf ila Allah fi raha ne musanayyar Allah lokacin da kake cikin yawa to menene ne zaka yi ka san Allah kenan a cikin wannan hali kai ilimi tare da aiki dan zaka san Allah ne ta hanyar sunayensa da siffofinsa ko ba haka ba to sunayen nan nasa a na suke a cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da baka zuwa makaranta baka san Qur'ani baka san hadisi ba ta yaya zaka san Allah dake ashe sai ta hanyar sunayensa da siffofinsa ta hanyar sanin abin da yake so da wanda baya so ai wani lokaci kana sanin kana sanin mutum ne ta hanyar sanin da yake so da me da me baya so yanzu duk abokinka da kai gogayya da yau da gobe kuna tare shekara goma ko sha biyar ko ashirin ka san abin da yan aka ce yi kaza zai iya yi ka san abin da yan an ce yayi zaka ce kai ku bari amma wanda ne kar ku da kanku ni na san shi ne nake tare da shi na san abin da zai na san me ne ba zai ba to yaya za ka yi ka san haka game da Allah sai ka karanta qur'ani sai ka karanta hadisi sannan ne ka san na san Allah yana son kaza na san Allah baya san kaza Allah yana son ayi sallah baya son aula kanta ta saboda me saboda yace hasidu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta Allah na san a bayar da zakka saboda me yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa aqimu salata wa atu zakata wa umma bakin kuma in za a bayar ya ce mutane takwas kaɗai za a ba banda su kar a ba kowa saboda me ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha Allah madaukakin sarki yana son azumi saboda me dan ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum yana son haji saboda me ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa azzan fil nasi bil hajji yatu karjalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum ubangiji ta'ala baya son zina dan ya ce wala takarbu zina baya son kariya dan ya ce kaza baya son saba kauli dan ya ce kaza baya son kaza dan ya ce kaza ashe baka iya sanin Allah sai ta hanyar me alqur'ani da hadisi sai ta hanyar karatu ashe yayin da aka samu mutum yana kokowar sanin Allah amma ta wata hanya daban ba ta hanyar qur'ani ba ba ta hanyar hadisi ba dan Allah ya ba hanyar da ake sanin Allah bai ba hanyar da ake sanin Allah ba wannan su a maimakon su yi kokarin sanin Allah ta hanyar Qur'ani da hadisi su san sunayensa الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المسوي الخلاق العليم السميع البصير العفو الغفور الكبير المتعال القريب تكون بسنا تكين القرآن يبا الطيب وانا بأينا تكين هدينتي بأين الله تعالى طيب ولا يكبر إلا طيبا الجميل لأن الله جميل يحب الجمال تكين هدينتي yanzu makon ya ko kanin sanin Allah ta wannan hanyoyin wai shi kenan sai ya koma daki ya rike kansa ya tawar di zai san Allah ta hanyar ganin Allah annabi Musa tun yana da rai yace rabbi arni anzur ilayka Allah ce da shi ne lan tarani ba za ka iya gani na ba kai ka kulle daki sai ka gan kuma ba za a gan shi ba la tudriku al absar wa huwa yudriku al absara wa huwa al latif al khabir ya za ka kasance sai ka koma qur'ani sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dukkan wanda ya nemi sanin Allah ba ta hanyar qur'ani ba ba ta hanyar hadisi ba to ya ratse wa hanyar gaskiya sai dai a roƙan masa Allah jiriya Allah dawo da shi kan jiriya ta'arraf ila Allah fi ka nemi sanayya da Allah tun rasa'i lokacin da kake cikin yalwa ya arifka fi ubangiji zai san da kai in kana cikin tsanani to ne waɗansu malamai suke cewa ka rinka yawaita addu'a ka rinka yawaita zikiri ka rinka yawaita ambatan Allah lokacin da kake cikin yalwa koshin lafiya walwalan arziki walwalan arziki wadata walwalan rayuwa don idan ka shiga cikin tsanani sai ubangiji ya tuna da kai kasuwa akwai tabu idan ka shiga cikin tsanani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala tana kai ne ma'anar ya'arifka fi jidda amma dukkan wanda lokacin da yake cikin yalwa yake cikin walwala yake cikin samuwar arziki baya ambatan Allah yayin da ya samu kansa cikin tsanani ubangiji ba zai tuna da shi yasa suka ce ku kalli bambanci tsakanin annabin Allah zannun shine annabi Yunus ko da kuma wa da kuma fir'auna annabi Yunus alaihi salam ya kasance ya san Allah tun yana cikin yalwa dan haka da ya zo cikin tsanani shine lokacin da kifi ya haɗe ya shiga da shi cikin duhu fana da sun zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ansa masa sai Allah sai falaula annahu kana minal musabbihin lallabi fi batnihi ila yunus ba dan dama can yana cikin masu tasbihi ba dama can ya kasance cikin masu tasbihi ba da sai ya zauna cikin cikin wannan kifin har yanzu ta jin kiyawa ta ji fa falaula annahu kana tun da san yana cikin masu tasbihi shi yasa fir'auna da baya tasbihi da da lokacin da ambaliyar ruwa ta zo yayin tasbihi yayin kalmar shahada ba ta yi masa amfani ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu fir'auna da kansa sai ce amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il tabbat ba abin bauta da gaske sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmai sai Allah sai al'ana yanzu ma'ana me yasa kake da lamma kana tarraha lam yata'arraf ila Allah wa inma ta'arrafa ila Allah ba'da an kana fi shiddah yana cikin tsanani dab da mutuwa sannan ya kirayi Allah Allah ce a da dan kana baka sani ba yanzu sanin yanzu ba zai maka amfani ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah riwayar Tirmidhi riwayar Hakim hadisi sahihi yake cewa dukkan wanda yake so Allah ya ansa masa addu'a in ya shiga tsanani da halin kakanikayi to ya rinka roƙon Allah lokacin da yake cikin walwala magana ta kare duk wanda yake so a ansa masa in ya shiga cikin tsanani to ya zanto mai yawaita addu'a lokacin da yake cikin mai cikin yalwa ka zanto mai biyayya ga Allah lokacin da kake cikin yalwa ba wai da ka manta da ina tasbihar ka take ba sai da talauci ya zo <laughs> sai mutum ke neman tasbaha a kasuwar kurmi bayan talauci ya zo lokacin da yake cikin walwala babu ruwan shi da tasbaha ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da halila ko istighfari kawai gaban kansa yake ci ba abin da ya masa zafi sai eh, lokacin da tsanani ya tsanani ya samu karanta tattalin arzikin kasa wai kenan yana tafiya a mota ma wurdi yake yana cikin mai ma wurdi yake in ma kace salamu alaikum wai wai yake salamu wai yake yanzu a al'ada <laughs> wa alam anna ma asfa'aka lam yakul yusibak ka sani cewa duk abin da ya kure maka bai same ka ba lam yakul yusibak da matan ba a yi shi dan ya same ka din ba wa ma asabaka lam yakul yusibaka abinda ku suka same ka dama ba aiki ba dan ya kuskure maka alam anna nasra ma as sabri ka sani cewa ita cin nasara tana tare da hakuri ne duk wanda yake son cin samun nasara cikin abin da ya gaba sai ya zanto mai mai mai hakuri wato abin da ke nuna kenan kai dai kai riko da sababi irin wanda in an bi za a ci nasara amma kar ka gaggauta nasarar cewa ta zo maka nan da minti jar ko goma ko kwana biyar ko wata daya in dai ka bi hanyar to ka jura hakuri to nasara din na tafi wa annal faraja ma'al karbi kuma lalle yayewa tana tare da bakin ciki lokacin da duka bakin ciki ya tarlake ka to insha Allah farj ya kusa zuwa kenan abinda ake so kai da ka kiyaye dokar Allah wa anna ma'al usri yusra kuma lalle tare da tsanani akwai sauki ina suratul sharh dai bayani fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nan gurin shine malamai suke cewa qa'ida annakiratu idza uhidat laysat al-ula hiya al-thaniya amma al-ma'rifatu idza uhidat kanat al-ula hiya fa inna ma'al yusra kaga anan gurin da al da al da ambace su suna sau biyu shi yusr an ambace shi ba tare da alif da lam ba shi kuma al an ambace shi tare da me alif da lam to ka'ida shine duk abin da aka sa masa alif da lam aka ambace shi a karan farko da alif da lam aka sake wani mata ambatansa da alif da lam to na farkon shine na biyun na biyun shine da farko amma duk abin da aka cire alif da lam to na farkon daban na biyun kuma daban a idan ka haɗa lissafin sai baka cewa yusur ɗin guda biyu ne ko sur guda nawa ɗaya wato tsananin ɗaya ne saukin fa guda biyu dan Allah idan aka haɗu kokowa tsakanin biyu da ɗaya zai kai da wani shine ashe yusur kan guda biyu ne usur din fa guda daya to duk lokacin da kaga abu yayi tsanani ya ƙara tsanani matukar bawa ya koma ga Allah kar ya damu alama ce ta cewa nasara na kusa ya ta suke cewa idan shaddat khaffat in dai tsanani ya tsanani to sauki na tafi ka jira za ta tafi wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت fa abun azunnu ala tufrad ita yanzu da dama za ga wani bakin ciki da halin kakanuka ya da baibaye mutum mahudarsa mabudinsa yana wurin Allah ta'ala ka tsananin yayi tsanani wata haka mathalakatuha sarkokinta sun riga sun kewaye mutum musibu da halin kakanuka yi furijat nan take sai aka karya sarkokin wa kuntu azunu hala tufra da ina tsammanin ba za a karya su ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا in dai ka ji tsoron Allah Allah zai sa maka mafita duk tsanani ka ji tsoron Allah Allah zai sa maka mafita shi yasa lokacin da kake kan mukami lokacin da kake cikin yalwa harkar ta kasuwanci na garawa sana'ar kana tafiya daidai a wannan lokacin ne ya kamata ka fi nacewa da ibada idan ka samu karaya sai Allah ya tana da kai amma duka wanda baya tana Allah lokacin da yake cikin yalwa sai in ya shiga tsanani ba fa kai za a yanke gaggawar an samu ba an gane ko wa annan nasara ma sabari dole in kana son ka ci nasara sai ka hada da hakuri ba a yin galabi wa annal faraja ma al karbi lokacin da dabbakin cike lallabe ka yi hakuri budi na kusa wa annama la usri yusra kuma lalle sauki na tare da sallah الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات wannan hadisi na cikin wannan babu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare ta gare shi kale yace da tabi'ai innakum la ta'lamu la a'malan wallahi ku kuna aikata waɗansu ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum min ash wannan ayyukan su ne mafi sirantaka a cikin zukatanku ko a ganin ganinku mina ari sama da gashi gashi ma ya fi su kauri gani kuke yan ayyuka ne kanana mustaka kala sun karya ba kunna na'udduha ala ahd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ko lokacin annabi mun kasance muna kirga irin wannan ayyuka min al-mubiqat cewa suna cikin ayyuka masu halakar da dan adam jifatun lokacin ta jayi wato bambancin ilimi yayin da zamani ya ta bambam dan lokacin annabi shine mafi kamalan zamani shi yasa wanda suka yi zamani da shi suka zanto mafi kamalan mutane gaba daya dan Allah baya zabarwa annabi sahabbai abokanai sai gwarasa dan haka yake cewa ɗaliban su cikin tabi'ai yanzu ku kuna daina kananan ayyuka da kuke na farko irin ayyukan nan da kuke ganin ma sirantakar su ma wato har gashi ya ci su kauri mu a lokacin annabi muna kirda su cikin almubikat ma'ana wannan ke nuna cikakkiyar muraƙaba na sahabbai kenan wajen bin diddigi ba sa daina karamin aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ku kiyayi kananan zunubai ku tsoraci kananan zunubai sai ya kwatanta misalin su yace misalin kananan zunubai illar su kamar mutane ne suka sauka a dajin Allah sun zo masauki babu itacen da za su yi girki sai madugun tafiya shugaban ayarin tafiya yace da su kowa ya tafi ba abinda nake so sai kawo mun kara daya ko itace guda daya ko sanda daya kada ya dauko mun sama da daya mutanen ku suna da yawa wancan ya dauko daya wancan ya dauko daya wancan ya dauko daya idan suka taru me za su yi kaga sun zama itace masu yawa yace suka tara ya ishe su suka dafa guzurin su suka ci yace to haka kananan zunubai suke yau kai dan kadan baka damu ba bayan minti bai ka sake wani baka damu ba sai su taru su taru su taru har sai sun halaka da mu yasa aka kwatanta mummune cewa mummune na gari shine wanda yake ganin zunubin sa komai kankanta sa kamar girman dutsen Uhud amma munafiki ko wanda baya da kamar imani shine idan yayi zunubi ma sai daga ganin kamar koda ne ya gifta ta kusa da idansa sa dan dan wannan ma ai ba komai ai Allah gafurur rahim Allah gafurur rahim amma yace zai maka ko <laughs> baka bi matakan da za'a yi ba ai ba za ka ce gafurur rahim ba haka ne abin da ka faɗa kada mutum kalimatu hakan uridu bihal batil uridu bihal batil dan haka mummuni sai ya kiyaye duk girman zunubi wato duk kananan kanancin zunubi wato ba shi zunubin za ka kalla ba ka duk girman wa ka sabawa wanda ka kare dokar ta za ta kalla ne ubangiji ala. Bukhari wannan hadisi ta'ala رواه البخاري وان حديث الامام البخاري يروي وقال الموبقات المهلكات abinda ake nufi da Al-Muhimbi almubiqat sune almuhlikat ababe masu halakarwa الخامس hadisi na biyar cikin wannan babi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه an karɓo wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah ya garu lalle Allah ta'ala yana yin kishi Allah kuwa an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allahu alaihi mummuni ya zakke ma abinda Allah ya haramta masa to nan Allah ke kishi menene kishi kishi ai shine wato hubbul ikhtisar san ka ke banci da wani abu bi haisu la yashtariku ma aka gairu ka fihi sai da wani ba zai tarayya da kai ba cikin abu wannan ba shine kishi ba to shi kishin da ubangiji ta'ala ke yi wato kishi ne kan dokokinsa baya son akare dokar dokarsa an gane ko ubangiji ta'ala baya son bawa ya zakke wa abin da ya haramta masa wato an yi atil mu'min ma harrama Allah alaihi dacewar wannan hadisi da babin muraqaba shine dan in har bawa ya san wannan hadisi ya kudurce ma'anarsa a zuci to lalle dukkan abin da yake na haramun ne zai kokarin ne tunta dan ya san Allah na kikin wannan kishin da yake na karka zake masa shi yasa ya haramta maka to sai da nan gurin kishi da dukkan ma abin da za a tuffanta Allah da shi na Allah din daban na dan adam daban dan adam da dake kishin dan adam shine wato hayajanul dami wato ko kuma kace hayajanul qalb wato zuciya ta rikide ko ta birkita saboda damuwa kan wani abu to kuma Allah ba za su fanta shi da abinda dan adam ke sufantuwa da shi ba duk abinda Allah ya baiwa kansa na sifa nashi daban da na dan adam dan shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay da haka zamu tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa amma ba tare da mun kamanta shi da dan adam wal ghayr wannan hadisi muttafaqun alayhi wal ghayratu abinda ake nufi da ghaira bi fatahil ghayn da yawa wato ghainun din nan fataha wa asluha al anafa abinda ake nufi da al ghaira shine al anafa wato kamar wani ya aikata kaza ko ya da kai cikin kaza السادس حديثي نشد cikin wannan babi ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare a gare shi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa shi Abu Huraira ya ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inna salasatan fi bani Isra'il lalle waɗansu mutane cikin banu Isra'il Isra'il sun suna ne na Yaqub alaihi salam dukkan waɗanda ke dangantuwa zuwa ga Annabi Yaqub dan Annabi Ishaq dan Annabi Ibrahim alaihi salam ko alaihi salatu ana kiran zurriyar gidansa gaba ɗaya banu Isra'il lalle waɗansu tawaga cikin banu Isra'il guda uku mutum uku abrasa wa akra wa a'ma na farko abras mai cuta ta albar shine fari da yake fitowa jikin mutum ya wuce na al'ada zaba zabaya kenan ko wanda galibi baya da magani abu ne mai wahalar warkaswa wa akra da kuma al'akra shine mutumin da kansa ba gashi mai kora kenan wa a'ama da kuma makahu waɗannan mutane guda uku aradallahu an yabtaliyahu ubangiji ya so ya yi musu jarabawa dan ya bayyana wa mutane cewa wane ne ya ci jarabawa din ba wai dan shi Allah bai sani ba galibi malami idan zai sanya jarabawa a makaranta ai ba da tabbas din wani zai ci wani zai faɗi ko to ubangiji ma haka yake a Allah kafin ya yi jarabawa ya san waye zai fasin ya san waye zai faɗi amma jarabawa ce ta bayyana halayensu ga mutane kamar yadda ce wala nabul wannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirin wa nabul wa akhbarakum arada Allah an yabtalihum Allah ya so ya jarrabe su fa ba'atha ilaihim malakan sai ubangiji ya turo musu da mala'ika fa adal abrasa wannan mala'ika da yazo asalin kalmar malak ma'alak ma'alak memun ba'dahu hamza thumma hamza ba'da lam thumma lam ba'da kaf sai aka yi abin da ake kira al-ilalul qalbi aka canja alhamza ta koma bayan lamun sai zanto mal'ak sannan kuma sai ita wannan mal'ak alhamza kuma sai aka goge ta sai aka mayar da alif a wajen sai zanto a sai aka goge alhamza sai zanto malak to shi sai idan an zo jami'i sai ce mala'ika a take dawo da alhamza din a sarri idan an zo jami'i ya turo musu wani mala'ika shi wannan mala'ikan kenan ya zo a siffar dan adam fa atal abrasa sai ya fara zuwa wajen wannan mai ciwon zabaya fa kale yace da shi ayu shay'in ahabbu ilayk me ka fi so cikin dangin dukiyoyin duniya me ka fi so cikin baiwa ta duniya kala launin hasan shi ba abin da nake so illa in samu launi mai kyau wa jildun hasan da gashi kyakkyawa ko kuma fata kyakkyawa fatar jiki kyakkyawa wa yazhabu anni allazi qad qabirani an-nas kuma abin nan da mutane ke kyamata saboda shi ya tafi ya bar ni shine mai cutar nan ta jiki kasancewa jikina yayi gau har mutane ba sa son zama da ni in dai na samu launin jiki mai kyau fata mai kyau abin nan da mutane ke ganin suna kyamata saboda shi ya bar ni shikenan bukatar tafiya fa masahahu sai wannan mala'ika ya shafa shi fa zahaba anhu qadruhu sai dukkan wannan abin da mutane ke kyamar saboda shi ya kau wa ya launan hasanan aka ba shi kyakkyawan launi wa jildan hasanan aka ba shi kyakkyawan fata kuma kala mala'ikan yin sake cewa da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka cikin nau'ikan dukiya ko mai kafi so Kan al sai ta abin da nake so shine wato ainihin raƙuma aw qala al ko kuma shanu wato ɗaya daga cikin marwaita hadisin shine ya shakka yace in ma dai ya ce raƙuma ma dai ya ce shanu amma can gaba cikin hadisin wani abu zai zo da zai nuna mana raƙuma din yace ba shanu ba ita ce kyakkyawar da ita ce riwayar shine ma ce shakkar rawi marwaitin hadisi ya shakka an gane ko sai yace abinda na so kenan cikin dangin abin nan illa annal al-abrasa aw al-akra qala ahaduhuma al-iblu wa qala al-akhar al-baqaru al-baqaru fa utiya naqatan usra fa qala barakallahu laka fiha lokacin da yace illa anna al-abrasa aw al-aqra qala ahaduhuma al-iblu al da take da ciki da ya kai wata goma domin daga al'ashir an gane ku wato tana dab da haihuwa kenan fa qala yace da shi barakallahu laka fiha ubangiji ya sanya maka albarka a ciki fa atal aqra wannan mala'ika ya riga ya gama da mai ciwon albaras ko sai kuma ya zo wajen mai kora fa qala da shi ayyu shay'in ahabbu ilayka me ka fi kauna a gidan duniyan nan qala sai mai kola ce da shi sha'run hasan abinda nake so gashi kyakkyawa wa yazhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas kuma wannan abin da mutane suka kyamace ni saboda shi ya kau ya bar ni fa masaha shi ma sai mala'ika ya shafa jikinsa ko ya shafa kansa fa zahaba anhu sai kora ta kau wa utiya sha'ran hasanan aka bashi kyakkyawan gashi kala sai mala'ika ya kuma cewa da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka cikin dukiya ko mai kafi kauna qala al sai ta abinda nake so shanu fa utiya bakaratan hamila sai aka bashi saniya mai ciki tana dab da haihuwa wa qala barakallahu laka fiha yace Allah sanya maka albarka ce saurawa kenan saura makafu fa atal a'ama sai mala'ikan kuma ya garzaya ya tafi wajen wancan makafu fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayk yace me kafi kauna a rayuwarka ta duniya qala an yurda Allahu ilayya basari yace abin da nake so Allah ya dawo min da gani na fa ubsiru bihin na in samu damar ganin mutane da shi fa hahu shi ma sai mala'ika din nan ya taba shi faradda Allahu basara sai ubangiji ya dawo masa da ganin sa qala fa ayyul mali ahabbu ilayka yace cikin dukiya mai kafi kaunar ka samu qala al-ghanam yace abinda nafi so in samu shine wato ainihin tumaki alganam dai yana gaskatuwa akan tumaki yana gaskatuwa akan awaki fa utiya shatan walidan sai aka bashi akuya mai ciki ita ce walidan mai ciki kenan to an riga an gama da su gaba ɗaya fa an jahazani sai waɗancan guda biyun farko da mai da wanda aka ba raƙuma da wanda aka ba saniya sai da tinkiyar da raƙuma suka haihu wa walla da haza wannan kuma wanda aka bashi akuya ita ma akuyar ta haihu sukan ce annatat ko al'intat dangane da haihuwar raƙuma ko haihuwar shanu amma idan haihuwa ce ta tumaki ko awaki sun ce alwilada ke an gane ko shi sa aka bambanta larabcin amma ma'anar su ne duk haihuwa ne sai dai su larabawa sukan bambance ta fuskar lafazi amma dai ma'anar ɗaya ce fa anta da haza ne wa walla da haza ma'ana da wanda aka ba raƙuma da wanda aka ba saniya kowa ya jibinci dabbar sa har ta haihu shi ma wanda aka baiwa raƙuma ya jibinci wato akuya ya jibince ta haihu fa kana li hadha wadi min al ibli wa li hadha wadi min al bakari wa li hadha wadi min al ganami sai wannan ya kasance yana da katan fili cike garke guda na raƙuma don nashi ne yau da gobe kenan sun hawa sun yawa wannan ya kasance yana da katon fili cike da shanu dun nashi ne wannan yana da katon fili cike da awaki dun nashi kowa Allah ya lawata masa dukiyarsa kaga kazantar da yake ciki ta tafi na kasan da yake ciki ya tafi ga kuma dukiya an riga an samu thumma innahu atal abrasa sai wannan mala'ika sake dawowa karo na biyu jarabawa ta zo kenan sai zo wajen mai ciwon albaras fi suratihi wa hay'ati yazo a cikin surarsa da kamarsa irin wanda yake ciki da kafin a canja masa jiki sura shine khilqa yadda Allah halice shi a yanayin tufafin da ke jikinsa komai yadda yake ciki haka ya zo masa fa qala ya rajulun miskin ni mutum ne talaka qad inqata'at bi al-hibalu fi safari gaba ɗaya guzuri na ya riga ya yanke mun a cikin tattata al-hibal ne na kalmar alhablu alhablu kuma igiya sai dai laraba sukan ce alhablu suna nufin dukkan wani sabab wani sababi na cimma wata bukatar ka sababin matafiyi na cimma zuwa garin salafiya lafiya shine me samuwar guzuri da abin hawa to kaga wanda ya zama shine sababi kenan kadin qata adbiyal ibadu dukkan wani sababi na tafiya ya yanke imma dabba ta kasa imma guzuri na ya kare imma duka biyun kenan fala bala liyal yawma wallahi yau dai kan ba yadda zan iso zuwa gari na illa billahi sai da taimakon Allah sun bika sannan kuma da dan agadin da kai za ka yi as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan ina gama ka da wanda ya baka kyakkyawan launi wal jildal hasan ya baka kyakkyawar fata wal mala ya baka dukiya ina roƙonka ba'iran ta bani ko da raƙumi guda daya a taballagu bihi fi safari wanda zan sami isuwa garin mu da shi raƙumi ɗaya nake so cikin garken nan guda faqala sai ce da shi alhuququ katira kai haƙƙi akan mutane yana da yawa sai na gano wannan dukiyar haka da yawanci akwai bashi akwai menene kuma kusan matsalolin mutane ba ba haka in kasuwa suke faɗa ba yanzu akwai bashin banki akan mutane da matsalolin rayuwa da kaza da kaza ku buku ku san matsalolin mutane ba fa qala lahu sai mala'ikan ne yace da shi ka anni a'rifuka fa Allah kamar na san ka kuwa alam takun abras da ba zabaya bane kai yakzaruka nasu mutane suna kyamarka fakiran shin da ba talaka bane ba kai fa ataka Allah ubangiji ya baka dukiya yanzu fa qala sai ce inna ma waristu hadha al-mala kabiran an kabir yace kai ba ni bane ba ni na gaji wannan dukiyar daga mahaifina shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga mahaifinsa har can gaba ɗaya dangin gidan mu aka muke kabiran an kabir kenan <laughs> shine ma'anan kabiran an kabir wato kabiran din na farko wato mansubin ne bi nazar al-khatir asalin sa warisu hadal mala min kabirin an kabirin an kabirin wa haka da ya سي ملائكه da shi in kunta كاذبا فسيرك الله ila ma كنت in ƙarya kake mun abin nan da ka faɗa ina roƙon Allah mayar da kai halinka na da an ta koma gidanta na samiya ya tafi ya kyale shi wa tal aqra fi suratihi wa hayatihi sai ya zo wajen mai kora a cikin siffarsa da kamarsa da yake ciki fa kala lahu misla ma kala li hadha ya faɗa masa kwatankwacin abin da ya faɗa wa na farko din wa radda alaihi misla ma radda alaihi hadha shi ma mai kora ya mayar masa da martani da irin abin da mai zuba ya mayar masa da martani da shi fa kala sai ya ce da shi in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunta kai ma in ƙarya kake Allah mai da kai halin ka nada wa atal a'ma sannan sai zai je wurin wancan makaho fi suratihi wa hayati a cikin yadda halittarsa take tada yadda makahu yake hatta irin tufafinsa na da fa qala yake da rajulun miskin ni matafiyi ne a ni talaka ne wa bin sabil sannan kuma ga ni matafiyi wato kowanne ɗaya cikin dalilai guda biyu na so a taimaka mutum ko a bashi zakka ko talauci ko me tafiya in qata adiyal hibalu sababba na tafiya gaba ɗaya sun yanke mun guzuri ko dabbar hawa fi safari cikin halin tafiyata bala-bala yau yawma illa billahi thumma bik a yau dai kan ban isa in isa garin mu ba sai da taimakon Allah sannan kuma da dan abin da zaka tallafa min da shi as'aluka billazi radda alayka basarak ina hada ka da ubangijin da ya dawo maka da ganinka shatan ka bani tinkiya ko akuya daya a taballagu biha fi safari wanda zan sami isuwa garin mu da ita cikin tafiyata fa qala sai ce kad kuntu a'ma ni ma da haka nake makahu faradallahu ilayya basari sai Allah ya dawo min da gani na fa khudh ma shi'ta dauki duk abin da kake so cikin dukiyata wa da ma shi'ta kabar abin da kaga dama fa wallahi ma ajhaduka al yawma bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jalla yace wallahi a yau bazan musguna ma ba dangane da wani abin da ka dauka in dai ka karba ne dan Allah ko mun yawan sa bazan ce maka ba a'a dauki duk abin da ka so fa qala sai mala'ika yace da shi amsik alayka malak bawon Allah rike dukiyarka tulito kai da abokanan ka din ta rabe ku ko an ka ubangiji ya yarda da kai fa ala sahibai ya yi fushi yanzu wannan menene abin da yake da alaka da muke karanta na muraqaba wannan bawan Allah ya tuna Allah da shi lokacin da yake cikin mai tsanani shine kuma dama abinda manzo Allah ya ce ittaqillaha haythuma kunt an gane ko to wannan muraqabar da yayi na tuna ubangiji cikin duk halaye guda biyu sai ubangiji ya masa wannan tagomashin tun anan duniya kafin aje lahira su ko waɗancan lokacin da suka zo cikin yalwa suka manta da Allah suka yi inkarin ni'imar Allah sai ubangiji ta'ala ya yi masa sakamako da irin aikin su tun daga nan gurin wato kafin aje ko ina shi yasa malamai suka ce ko da a cikin abinda da suka roƙa za ga akwai bambanci ko da abin da suka roka idan kuka duba cikin hadisin shi da aka zo wajen wato ainihin a a da aka zo wajen mai albaras yake launin hasan jildun hasan me kake so kuma yace gaba ɗaya shi kuma yake so kaga sai roko can sama babu tawazu a cikin al'amarin sa can dan zari da aka zo wajen mai kora me kake so yace sha'arun hasanun sha'ar din ma kadai bai wadatar ba sai an bashi mai mutumin da ba gashi amma kun ce a bashi gashi waye mai gashin ma bai wadatu ba sai an bashi mai mai kyau to kaga amma lokacin da aka zo wajen makaho me aka ce me kake so ce an yi rudallahu ilayya basari a bani gani na nada ba ma sama da na din ba ban daidai na da ko da ba kara ba kan ganin da ya wadatar kaga akwai tawazu ko me kake so cikin dukiya sai ce me tumaki to annabi kuma ya bayyana a cikin hadisi yake cewa da rahama da jin kai yana wurin masu kiwon tumaki da awaki kaushin zuciya da rashin tausayi yana wurin masu kiwon rakuma <laughs> kaushin zuciya da rashin tausayi to ka nema kiwon rakumi saboda gwargwadon dabbar da kake mu'amala da ita gwargwadon yadda zaka saci ɗabi'a irin tata yadda rakumi yake gaura ka haka gagab gagab gagab to haka mai kiwon rakumi ka duba ko mota kake tuki cikin daji za a ga wani ya koro shanu da shi da shanun garsa wanda ya koro hankali ko ba haka ba <laughs> to a hankali yana ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu ta yi nauyi da yawa to waɗansu daga ciki <laughs> an rage mata faɗi to shi ke da amma dai ina so ku gane wannan hadisin annabi tabbatar cewa masu kiwon rakuma sai ka same su da kaushin zuciya da rashin tausayi wannan hadisi ne karku abin da ingantacce yace amma taushi taushin hali da dabi'a sai ka samu yawan awaki da tausayi to shi yasa kaga tun anan wurin sai ya kasance sun abin da sauran kuma hadisin na bamu darasa masu tarin yawa na farko dai duk abin da ka samu kyakkyawa daga Allah ne kamar yadda abinda Allah ya jarrabe ka da shi mara kyau din shi ma dai jarraba ta daga shi duk abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa kaddarawar ubangiji ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa min yawmin billahi yahdil qalb ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala allahi yasir da dai darussa masu yawan gaske zamu dauka a ciki kuma abinda ake so ka dauka cikin kissa irin wannan ko kissa ta hadisi ko kissa ta qur'ani ba wai tunda cewa an kosar da yunwa ta jin labari ba a'a izina da ke ciki lagar kana fi kasasihim ibratul li ulal alba ma kana hadisin yuftara mutum ya dauki izina wannan hadisi muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rubuta sai fassara waɗansu da dekun kalmomi na cikin hadisi yace wa naqatul ushara abinda ake nufi da taguwa al ushara'u bi dhammil ayn da yawa aynun dhamma wa fathi shin da yawa shinin fataha wa bil mad da kuma al mad al ushara'u al hamza ba'da al alif shi shine al mad din hiya al hamil ita ce taguwa mai ciki قوله antaja wa fi riwayatin fanataja ma'anahu tawalla nitajaha ma'ana ya jibinci nauyin karbar abin da laqumar ta haifa ko mai saniya ya jibinci nauyin karbar abin da saniya ta haifa wannan tijil cikin ga mai kiwon abin nan mai kiwon da sanar rakuma kamar alkabila kamar ungozo makinan lil ga dan adam to shine annatis wato mai karbar abin da raƙuma ta haifa ko mai karbar abin da saniya ta haifa sai a sa masa natis kamar yadda za a ce alqabila mai karbar abin da mace ta dan adam ta haifa an gozo man kenan an gane ko shine yace wa qawluhu wallada hadha da yace wallada hadha bi tasdidil lam da yawa lamin din nan shadda ai tawalla wiladataha shi wannan bawan Allah makahu da Allah ya dawo masa da ganinsa sai ya jibinci karbar haihuwar abin da su ko akwai su ta haifa wa huwa bi ma'ana nataja fil naqa shi wallada din daidai yake da ma'anar taja cikin abin da ya shafi taguwa kenan fal muwallidu wan natiju wal qabilatu bi ma'ana da haka a larabce da al muwallidu da an natiju da al qabilatu ma'anar su daya sai dai al muwallidu ga wanda yake karbar abin da tunkiya ko akwai za ta haifa ungozo mun tunkiya ko akwai kenan an natiju ga wanda yake karban abin da raƙuma ko saniya za ta haifa amma al qabilatu ungozo mace kenan mai karban abin da mace za ta haifa kenan ma'ana su da Allah lakin hadha lil hayawan wa zalika li ghayrihi sai ce hadha lil hayawan annatij al muwallad lil hayawan kenan ga dabbobi ko al qabila kuma me wa qawluhu in qata'at bi al jibal cikin hadisi yace in qata'at bi al jibal me yake nufi huwa bil ha'il muhmala al jibal da ha'ul wadda ba ta da dugo wal ba al muwahhada da ba mai dugo daya ay al asbab abinda ake nufi da al jibal sune al asbab wa qawluhu la ajhaduka da yace la ajhaduka ma'anahu la ashqu alayka fi raddi shay'in ta'khudhu ba zan musguna maka ba cikin in ce ka mayar da wani abin da ka dauka aw tulubu min mali ko abin da zaka roka cikin dukiyata ko kuka ne wa fi riwayat al-bukhari a riwayat bukhari la ahmaduka ai makon la ajhaduka sai ce la ahmaduka ba zan gode ma ba in kike daukan wani abu cikin ta ma na daukar ita za ta samu gode ma dan wato ka ba da dama na in samu lada shi yasa wai wani daga cikin magabata salabi ke cewa mafi amfanuwarka cikin mutane shine wanda zai baka damar jikinsa ka dasa alkhairi ka ji fadin girman Allah yadda salaf suke fahimtar addini wanda zai ba wato wanda in ka ba shi kyautar ma ya karba to shi yafi amfanar ka cikin mutane dan da ka fito da ita ka rasa mai karba da ba za ka samu ladan wannan aikin ba ya karba din to ya amfane ka kenan ba kai ka amfa ba wai kai ne ka ci moriyarsa ba kafin shi ya ci moriyarka dan shi moriyarka da yake sanan duniya ce kai ko moriyarsa da ka ci ba ta lahira ce cikin kuwa fi cin babbar riba kenan ai la ahmadu ka bitarki shay in tahtaju ilayhi kama qalu laysa ala tulil hayati nadamun kamar da alarabu suke cewa laysa ala tulil hayati nadamun ai doguwar rayuwa babu nadama cikin ta ai ala fawati tuliha ma'ana suna nufin kuku ta to hadisi na bakwai ku daure makaris hadisi na bakwai zalta ku dan gajejjeru ne ko as-sabiu hadisi na bakwai an abi ya ala shaddad bin aus shaddad bin aus radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga manzon Allah zira da mutunta tabbata gari shi kala yace al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda yake wa kansa hisabi a kowane yini mene na kirki don in ƙara himma gobe mene na barna don in rage yawansa wa amila lima ba'da al-maut kuma ya zage da ya zage him ya zage dan tsaye wajen yin ayyuka na gari don abin da zai biyo bayan mutuwa wal in kana son ka samu rago kuwa man atba nafsahu hawaha wanda ya bai wa zuciyarsa kan abin da take so wa tamanna ala Allah al'amani ya yi ta guratar al'amani wato ai insha Allah dai muna cikin aljanna ai insha Allah muna cikin ceton masu ceto amma kuma yake yin aiki to al'adi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sai dai malaman hadisi da dama sun da'ifanta wannan hadisi dan ce mafi inganci hadisi na da'i qala tirmidhi wa ghayruhu min al-ulama ma'ana dana nafsuhu hasabaha imamu tirmidhi da wannan cikin malamai suka ce ma'anar dana nafsuhu din nan bi ma'ana hasabaha yawa kansa hisabi الثامن حديث نتكوز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى مثل الله ثبت غريك ياتي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه yana daga kyawun musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba wato alamar ka fahimci musulunci kyakkyawar fahimta a ga duk abin da zaka yi wanda zai amfane ka ne ba wai barin ka abin da bai shafe ka ba a barin ka abin da ba zai amfane ka ba duk abin da ba zai amfane ka ba ta fuskar duniya ko ta fuskar addini a ga ka rabu da shi to ka san abin da kake a ga shagaltuwar ka ka shagaltu da abin da zai amfane ka ne harkar kasuwanci ko ibada aikin office ko ibada noma sana'a ko ibada to wannan kusurin islamin wal ikram amma haka kawai ka zauna karta ka zauna ludo ka zauna dala to kaga wannan ya zama shirme kenan da abin nan da kake ba wanda zai amfane ka bane ko a duniya ko a lahira an gane ko to kaga wannan mana nuna cikakkiyar muraqaba kenan wannan hadisi hasanun ne rawahu tirmidhi wa ghayruhu wannan tabbas hadisi ne karbe wajen malamai hadisi na karshe an Umar radiyallahu anhu alin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karba daga Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah kala manzon Allah ya ce la yusalu ar-rajulu fi ma daraba imra'ata ba a tambayar mutum wai dan me ka doki matarka ba za a tambaye shi ba duk wanda aka jiya laka lakaɗa matarsa duka to sai dai ai shiru a kyale shi amma kar a tambaye shi saboda me suka ce dan ba sani ba kila wani abin da ake jin kunyar fada to idan kuka ce dole sai ya faɗa kun ga kun sa ya rashin kunya kina sai dai a zo a ta bashi hakuri amma kada ce dan mai ka dake ta rawahu abu dawud da gairuhu shi ma wannan hadisi da dama daga cikin malaman hadisi sun zai fatta to anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa dai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuban harshe Allah shi ya kama assalamu alaikum bai tambayar da farko yana cewa dangane da hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai akan bin bayan sa lokacin bayan sa lokacin da yake tafiya shin wannan kusuciya ce ta annabi ko ko eh annabi ya bayyana cewa su bar bayan sa saboda mala'ika amma yanzu dan kana tafiya mutane sun bi ka baya matakar yanayin tafiya ne ya sa haka ba wai kai ne ka sa haka ba dan jin isa babu komai akan ka da mutane sun tafiya bayan ka ko ba za ka ce ba kana tafiya bayan ka amma dan ka ce ku jira dan aji cewa akwai wannan da tawazu kuma to wannan ba laifi eh ai wannan kaga ah, tsari ne wanda yake duk da muka aro dama daga muka gada daga turawan mulkin mallaka cewa abc na gwamna ko menene zai tsaya a bayansa wanda manzo Allah ya hana a tsaya a bayan ka mutane su tsaya kai kana zaune ya hana haka kan wanda yake son mutane su tsaya masa shi yana zaune to ya zaɓi mazauninsa a cikin wuta abu ne mai girman gaske amma ba mulkin da dubi ne ko bai tashi ba wani abin kuma kamar da ake wasu wani wannan duk gargajiya ce ta gadar to ya kamata mutum ya yake ta a cikin ko irin idan mutum ya zo wuri yana babba a ce ta an duk wannan yana cikin abubuwa na cewa ba mutumin da mutane ke girmama shi a duniya irin girmama da sahabbai ke annabi amma tare da haka in yazo wuri ba sa tashi dan sun san baya so sallallahu alaihi wasallam suna masa kowane irin ladabi irin wanda ya koya musu da shari'a dan ladabi shine abin da shari'a ta koyar ba abin da mutane suka kago wa kansu ko su gada a gargajiya ba hadisin ko mula sayyidikum sa'ad bin mu'adh ya zo baya da lafiya ne ba zai iya saukowa da kan dabba ba annabi ya ce ko mula sayyidikum ku je ku taro shi ma'ana ku sauki da kan dabbarsa ai ba ya tashi suka suka tsaya ba suna kallon sare so ko da kan tabba saboda haka masu fassara irin wannan hadisin ta wannan magamar fassara kenan ta san zuciya ba so fassara malaman sunna ba kace kamar yan agaji asuci yan agaji ai abubuwan su ma suna da yawa ba hasan zaru suke fa wace ce su yi kaftani ne dogowa mana zuwa gwiwa baya su yi ramzi sosai na musulunci ah, to ɗabi'ar mummune ce ko ɗabi'ar wanda ba mummune ba ce ba yanayin tufafin na mummune ne ko na wanda ba mummune bane ba haka shi abin da ake so mutum ya cikin dukkan salon magana ko salon cin abinci ko salon tufafi irin na mummune manzo Allah ya hana kamance shi ne da kafirai yace man tashabbaha bi qaumin wanda yake kamance shi ne da mutane da take cikin su akan wannan ne ibn taymiya ya littafin sa iktidabu siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahil mukhalafata ashabil jahil wato in dai kana son ka zauna a kan asratul mustaqim dole sai ka sabawa yan wuta cikin kowane irin abu nasu akan wannan yin littafi guda kan cewa karin da yadda mai koyi da kafirai ma wajen ranakun hutun su ranakun idin su wanda ba namun wani musulunci ya kamata da ranar kirsu mata dimma ta kasuwa mu je mu bude ko ba kowa a ciki in kai da nufin ka saba musu kana da lada a wajen Allah ko ba kai idan mutum ya koci da musulunci wannan shine tafiya ka je ka bude ofis ɗinka ba abin da ya ka ranar lahadi ka je ka bude ofis ɗinka ko da baka yi ni ba ka bude dai wannan kuma gurbata yadda mutane suka koshi da fahimtar musulunci gurbata yadda za su iya aiwatar wani abu ne tun da ya riga ya zama jiki sai a hankali da karantarwa yau da gobe mutane za su fahimce shi amma kaga da dama daga cikin mutane za su dauka cewa to ai zanzaro ba wani sabon Allah a ciki tunda tufafin da na sa ya rufe mun al'aurata al'aura kuma shine daga gwiwa zuwa me haka za su yi je da zuwa zuwa cibiya na riga na rike nan gurin shikenan duk abin da dai wannan babu laifi to amma ba yana matsayi ka ba yana matsayi mutum kaga mutum ya sa wando ya matsayi shi duk tudun jikinsa yana bayyana wani hata al'aurarsa kana ganin shatin al'aurarsa kaga wannan ai kamar tsara kai da wannan Allah ya annabi ya la'anci matan da yake cewa kasiyatin ariyat kasiyat ga sifar da tufafi amma yace ariyat saboda me saboda tufafin sun zama mai share sai suna bayyana jiki ko sun zanto masu matsayi sun matsayi jiki wanda aka wani a cikin tufafin da muke sawa ne ko nan da sawa kai dai abin da ake so ka sanya kayan da mafi kayan da aka san rinjayen masu sa wannan kayan musulmi ne ka sa su rinjayen masu sa wadancan kayan ba musulmi bane ka nisance su ka'idar musulunci an fahimta ko yanzu misali a da can kafirai har rawani suna yi amma sai aka ware musu irin nasu daban kar ku yi nadin rawani irin na mummune aka Umar dan Khattab ce tunda ku arna ne za ku zauna da dole karkashin daular musulunci kar wani magaya na nadin rawani irin na musulmai kar mu je masa sallama ba musulmi ba ko ko kuma ai masa mu'amala ta musulmi a ce ce arne duk musulmi idan sun yi rawani sai idan suka nada shi haka suka nada shi da yalan rawanin sai aka sa nan gurin bainal katifai a tsakanin kafadin ka guda biyu su kuma kacin da za su yi rawani su yi mai kuri wanda baya da jela rawanin ahlul zimma ne kafaran amana lokacin wani lokacin wani kasa boko yanzu limaman juma'a ma ɗan shi suke yi da alkalai ko abubuwa ne sai a hankali cikin karatu ana gane su kuma ana kokarin nesan santa su musulunci ana su ake yi duk wani arne da ya shiga irin ta musulmi a dacin hana to ai zo na ana faɗa masa ga yadda abin yake a musulunci kai kuma abin kake kallon waki yanzu waye zai je hana saboda launin musulmi ma ban fahimci wannan ba kuma ba daular musulunci da mu ba balantana ka tilasta su da yanzu daular da muke ciki ga mambiya ce ba daular musulunci ce ba a garwaya ake arna da musulmi sai dai kawai kai musulmi ka tsare addinin ka ka san addinin ka ka san me kake cikin addini ko ba haka ba to amma abin abin takeici shine wato su kafirai sai su fi addinin su sama da kai da musulmi zaka tsare addinin ka yanzu kawai a Zamfara state aka ce za a za a tabbatar da daular musulunci musulmi ne wai suke tambayar gwamnan jihar to yanzu idan kuka ce za ku tabbatar da a hukunce hukuncen musulunci ya za ku yi da arnan da ke cikin jihar da can mu da ake mallakan mu da arnanci a nan gurin yaya muka <laughs> yanzu me ake mallakan mu da shi a Najeriya arnanci to yaya muka yi shikenan su kuma sun zo jihar Kano ko jihar Jigawa za a yi shari'a musulunci sun ce dan me su koma garin su idan ba sa so ba ta akai sai sun zauna a jihar ba su tashi su koma garin su in kun suna ciki to su kyale yan shari'a alaikum salam yanzu kudu kuna mai mai tambaya ne guda ɗaya kace arna sun yi gemu sun yi shiga irin da musulunci kaga idan ana bin kaidar musulunci hana su za a yi wannan shiga yanzu da duk ba sai kai magana sun sa riga ba mai hukuncin arne yayi maka sallama shine tambayar ka yawa shike idan arne yayi maka sallama wannan arnan iri biyu ne ko dai zanto tantirin kafiri ne da baya cikin yahudu baya cikin nasara ko ya zanto kafiri ne da ke cikin yahudu da nasara idan bai hude ne ko ba sare matukar ya furta sallama yake assalamu alaikum to zaka an samu sa kai ka fara masa ne ba za ka yi ba haka annabi amma idan sun yi fa za ku ansa wannan shine fatawar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar ka fara wa kirista da sallama ba za ka yi ba amma kirista in yace assalamu alaikum zaka ce wa alaikum salam hadisi suna nan da asar cikin al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wanda suke tabbatar da haka daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da wadansu cikin sahabbai an gane ko amma idan mushriki ne wanda baya cikin yahudu ba kirista bane ba bai hude bane ba shi wannan koya maka sallama ba za ka ansa masa ba sai dai ka ce sannu da zuwa hmm. eh kamar da da ya da iya abinda suka roƙa na cewa siffa mai kyau ko su roƙi dukiya mai yawa asalinta ba ba ne ba in mutum yi wannan da nufin ya yi amfani da wannan abin wajen bautar Allah ka gane da kyau ba ba bane roƙon wannan dukiya mai yawa ba ba bane ba amma dai ba su nuna tawazu da kana'a ba shi ne kawai magana da malamai suka yi aure ba ta muke sun yi sako ba shi wancan wanda ya haɓu da tunkiya ya fi nuna tawazu da mai kana'a wadatar zuci duk waɗannan kamar hadaf din ne tara dukiya ita dukiya fa ba wai hadaf din ka tara ba ka roƙe ta dan kai aikin alkhairi ta amma kawai ka roƙe ta dan ka tara dan Allah safa ka cikin lissafin masu kuɗin Kano ko masu kuɗin Arewa wannan shirme ne ba fa kenan Allah ba ta da wani amfani dukiya sai ka kace ta zaka zauna lafiya in kana so ka more wa dukiya to ka kace ta in ka tashi kace ta kuma kace ta hanya mai kyau hanyar biyayya ga Allah hanyar biyayya ga manzon Allah kyautata wa mutanen gidanka kyautata wa danginka kyautata wa makwabtanka kyautata wa yaran gidanka to dukiya ta alkhairi kenan irin wannan ta annabi ke cewa ni'mal malu salih lil abd salih madalla da dukiya ta gari ga bawa na gari dukiya ta gari wadda aka nema ta hanyar halal wurin bawa na gari ma amfani da ita kuma inda Allah ya ce sai in dukiya ta samu wannan siffofin bin ta zama dukiya abin yabo amma duk dukiyar da ta zanto ko ta halal ce amma a wurin wanda baya kashewa ta hanyar daidai ba dukiyar arziki bace wannan shirme ce ba ta da amfani dan karuna ba dukiya gare shi da yawa ba jahilai suka ce ya laita lana misla ma ya karuna innahu la hazin azim idan ma muna da irin abin da aka ba dan karuna kai yana da babban rabo an yi masa awo da babban masaki <laughs> me ya faru da aka waye gari so ga cikin halin da suke wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai كأن الله يوسف الرزق لمن يشاء ويقدر لولا من الله فعلينا لخسف بنا وي كأنه لا wannan wai din faida take a wasu take a larabci wai ta'ajjubiyya la yuflihul kafirun su da kansu bayan da je suna cewa ina mutane na da suka tara suka tara ta suka makare lokacin cin suke jira kuma sai suka mutu su ci ba duk haka aka zo aka yi tayayen mutuwa a Kano duk wanda suka yi ta mutuwa masu gidan miliyan ɗari zuwa abin da ya sama wai sai mutum ya gida fanishin ɗin gidan kawai miliyan 70 miliyan 100 miliyan fanishin ɗin gidan kawai tebura da cokula na zinari da zai rinka zuba sukari a cikin su teaspoon haka na zinariya ya kona wace ce wace ce ko an masa dajiya da ruwan zinariya an jika an soma a ciki an yi masa ado yana kyalli talakawa suna mutuwa da yawa asibitoci babu magani kawai ana mutuwa da wahalar ruwan sha kawai ana shan ruwa mai gurbatacce mutane suna rigengene zuwa kududdufi su da dabbobin su wanda ya riga zuwa ya cika cikin sa ga kurkunu ga musiba iri iri dan girman Allah mutum ya je rijiyar barzatsai a nan gurin ya san bayin da zai shayar su sha su yi sallah su yi zikiri su yi salati ga annabi su yi masa addu'a su yi masa istighfar amma duk ba tunanin wannan sai mutum ya zo gina abin da sai ka zo kai katin gida din na miliyan 100 miliyan 200 sai ka mutu sai a ɗauko ka gindin fulawar da ka ɗauki mai gadi yake shayar da ita ruwa abin da mutum a wajen ba yi da mutuncin da za ka kai fitirin ɗin sa abin da shi bai isa ba wannan zai ba yara su yi dabdala ne a ciki akwai wanda ya mutu ake rigima da matansa cewa a kai shi abin da shi a can gidan suna cewa a kai shi garejin mota kare bata musu gida wallahi a nan gari ya mutu iyalinsa ne suke rigima kar a kai shi cikin gida bata musu gida a kai shi garejin mota kuma duk irin abin da mutum ya tara na motoci da bambalasta da wacece da wacece da wacece a akwai kura mai daukan dakon manja za a kai shi makabarta ba wanda zai sa shi cikin bambalasta ya kai shi makabarta don me a akuri kura za a kai shi ko yayi wasiha sai an sa shi akuri kura ba yadda iya to kaga sai mutum idan mutum yana da tunani sai ya aikin alkhairi duniyar duka na wace idan fa mutum ya tsayi yanzu a nan gurin ba gashi duk muna cike ba ka duba ka ga yan uwanka gonin ban daɗi gonin ban sha'awa nan da awa biyu awa uku idan ka koma gida ka shiga daki kai tunanin yanzu a nan gurin da zan buɗe ido in ga mala'ikan mutuwa ya zanyi duk abokanai da muke tare da ko a wurin aikin alkhairi ko sharri ba kowa yanzu sai ni kaɗai akan shimfiɗa ta inda Allah zai jarrabe da ciwon hakori da ciwon ciki da ciwon kai da zazzabi kila in yi magana ma direba ya zo ja ni ba zan iya tashi ba in Allah da yake da wannan ikon akan ka kuma shi zaka kangarewa ka kujirewa ka kibin dokarsa alaikum salam eh a'a addu'a ce ne bayani dan kada ka lura da ina kiyaye duk abin da na faɗa da hmm, dakata dakata dakata dakata ka in na fahimci tambayar ka amma bana so ka faɗa abin da ban faɗa ba ka ce na faɗa abu ne guda biyu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah duk sharhin da nayi akan idza sa'alta fas'alillah nayi wa idza sta'anta ta nabi shi fassara kai kawai falan dai na wuce na san me yasa ne shiru na wuce amma yanzu kai ka ce na ce neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba shirka ne ni ko ban faɗa haka ba cikin magana ta yau to yanzu sai ka ce menene bambanci tsakanin neman taimako wajen wani da neman taimako wajen Allah shin idan mutum ya nema taimako wajen wani ya laifi neman taimako wajen wani iri biyu ne in ka nemi taimako a wurinsa cikin abin da zai iya yi wannan baka yi shirka ba duk abin da ka nemi taimakon dan adam cikin abin da zai iya yi wani da Allah tallafa mun mu dauki kayan nan mu dora a bayan mashi taimaka mun mu dauki kayan nan mu dora a bayan jaki ko a bayan doki wani da Allah mashin dina baya tashi sai an tura taimaka mun ka tura mu wani mota ta batirin yayi wik da Allah ku dan dafa mun baya ta tashi kaga da wannan menene taimako ne cikin abin da dan adam zai iya yi ba kai laifi ba in ba kuma tabbacin harba wani hadisi har annabi ya ta fashi cikin abin da mutum zai samu ladaka to yin rajul ala da to yin rajul ala dabbatihi aw tahmiluhu aw tarfahu alaiha mata duk wanda yana cikin duka dan saboda dan adam zai yi ka gane ko amma neman taimako wurin dan adam cikin abin da ba mai iya yin sa sai Allah sai ka nemi dan adam wannan abin to ya zama shirka kaman gafara akwai mai gafartawa banda Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai wa sai Allah in ka nemi gafaran zunubi wurin wani wanda ba Allah ba ya zama shirka dan ba mai iya gafarta maka sai Allah dukkan abin da ba mai iya yin sai Allah ka nema wurin wani to ya zama shirka amma abin da dan adam zai iya ka nema taimako a wurinsa wannan babu shirka kuma shi kuma an ce ya taimaka maka din da haka aka ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan an fahimta ko kamar da shi kanshi a su'al na iya daukar wannan su'al cikin abin da dan adam zai iya ka roke shi wani abu ya baka to wannan ko da yake ba a halatta shi sai a waɗansu wurare waɗanda suke kayyadatu annabi da ya kawo guda uku cewa dukkan mutumin da dama abincin yalwa ne sai ya sami karayan arziki ko aka yi gobara ya zo ya roƙe ku ce ku lalle ku baci wannan mutum ya halatta ya roƙo dan a shi wani abu ya saba yana cikin yalwa kawai da karayan tattalin arziki masa ya roƙo to sai a shi wata annoba ta sauka ya roƙo to sai a shi talakan da ya samu kansa cikin halin yawa ya waye gari bai ci ba yadda ba abin da za a bashi shi wannan bawa wani amma kamar yadda roƙo sana'a ko aiki na yau da gobe wannan ko haramun ne da hadisai sama da ashirin al-imam al ya jera su cikin at-targhib wa sama da sun kai hadisi talatin da suke nuna roƙo haramun ne bara haramun ne roƙo haramun ga sunan a jere daga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. eh nasabarsa da babin da a ce ya inganta dan ban faɗi nasabarsa da babin ba dan na san bai inganta ba shi yasa ban wahala da kaina dan fassara su da aka ce kar a tambaye mutum dan bai doki su ma'ana a kyale shi tsakanin shi da Allah tunda aka kyale shi ba za a tambaye shi ba wannan ya nuna shi kuma sai ya yi mai ya kafa kafa dan in ya zalunce ta Allah zai kyale sai ya muraqaba kar ya doke ta sai cikin abin da ya kai ai mai duka idan mutum ya take mata cikin abin da bai kai duka ba ba ya saba Allah ba haka idan yayi dukan da zai fitar da jini haka ya saba wa Allah duk da aka ce a iya dukan su ai ba haka kawai a sake ba kai ba sai ka mataki daya biyu uku har ka zo matakin duka sannan kuma in za ka yi ka yi dukan da fata za ta ji zafi amma ba zai isa ga kashi ba ballanta na har mutum ya fasa jiki jini ya zuba ko kuma abin nan kuma kar mutum ya jiki fuska dan saboda wuri ne dandana zaka muna da mutum to ina ga sai mu dakata abu nan karshe wannan kice me kace <laughs> a wannan cewa da hannun riga duk labari ne na mutane bulala zaka samu ka zane ta a bayan tsaf ta ji zafi amma dai ba karya mata kashi ba duka da hannun riga ya zama wasa kenan wannan yana cewa sallar hukuncin sallar nafila a zaune ya halatta sallar nafila a zaune in kana son cikakken bayani ka duba littafin sifar salatin nabi na Sheikh Albani yayi bayanin kaifiya din yadda ake yin ta insha Allah kuma sati ya kai mu na sama ma kara